الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta’ala yi mana jagoranci tsere mu daga kurakurai. Ƙwalil imamul Bukhari rahimahullahu ta’ala fi kitabihi al’adabil mufrad babu fadli silatin rahim. Babu da zai yi bayani akan kan halalar sada zumunta. wace irin falala shari'ar musulunci ta ba sada zumunta ƙur'ani dai yayi bayani akan sada zumunta fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham sanu ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah to shine sai al-imam al-bukhari yace haddathana muhammad ibn ubaydillah قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حديث ياتي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتشي أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يازو وجمعك صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني يتشي يا مأيكن الله inna li qarabatan lalle ni ina da dangi wasu malamai sukan bambanta eh, tsakanin ahlul qaraba da kuma ahlul arrahim kamar yadda muka faɗi a gado aka fi wannan malaman fiqh sun fi bambantawa a gado in sun ce ahlul qaraba suna nufin dangin mutum na uba idan suka ce zaul arham kuma suna nufin dangin uwa har muka yi bayani akan mazhabobin malamai a game da taurisu zawil arham ko dai ai taurisu zawil arham ko kuma ai taurisu baitul mal mazhabobi guda biyu da mazhabin al-Imam da mazhabin al-Imam Malik su sun tafi akan taurisu baitul mal ne idan mutum bai da dangi na uba waɗanda za su gaje shi to dukiyarsa sai dai a ɗauka a kai baitul mali amma da mazhabin al-Imam Abu Hanifa da mazhabin al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah su kuma sai suka tafi akan tawrisu zawil arha to nan a hadisi an ce inna inna li qarabatan ni ina da dangi to nan qaraba ya shafi dangin uwa kuma ya shafi dangin uba amma na ce mana malaman fiqh su kan bambanta ko in sun ce alƙaraba ko ashabul ƙaraba ko zawul ƙaraba suna nufin ‘yan uwan baba idan kuma suka ce zawul arham suna nufin dangin uwa amma a nan ana nufin gabaki ɗaya to shine sai wannan mutumin ya ce innali ƙarabatan ni ina da dangi asiluhum kullum ina ƙoƙarin sada zumuntarsu wa yaqta'uni amma su aikin su shine kullun su yanke min zumunta an ya shafa ya'un din a lugha ya halasta ai haka shi yasa ai nunin ɗin a irin nuskata ban san sauran nuskokin ku ba sai ya zama aka yi manunin din kisra wannan dilala ce akan cewa akwai ya'un ya nafsi a ciki na'am yawwa yaqta'uni su suna yanke mu ɗaya daga cikin lahjat ne na larabci suna yin haka ya inganta yana da kawo ƙara cewa yana da dangi shi kullum ƙoƙarin sai sa zumuntar su amma su kuma sai su yanke masa zumunta wa ufsinu ilaihi wa yusi'una ilayya ni kuma kullum ina ƙoƙarin kyautata musu amma su kullum tunanin su shine su muna na kuma dangi na ne wa yajhaluna alayya kuma suna mun wauta lafazin aljahlu nan bi ma'ana wauta domin daga cin ma'anar jahal akwai alghabawa eh da kuma alghazab ana kiran aljahlu da alghabawa sannan ana kiran aljahlu da alghazab to nan aljahl bi ma'ana alghabawa suna mun wauta suna mun aikin wauta wa ahlumu anhum ni kuma kullum ina kau da kai ina yin haƙuri idan an ce alhilmu malamai suka ce wasila ce zuwa ga asabru asabru ya fi alhilmu idan aka ce alhilmu shine natsuwar da ke ba mutum dama in an ɓata masa rai ba zai ɗau mummunan mataki ba rashin ɗaukan mummunan matakin shine asabru amma wannan natsuwar da za ta bashi ya zama ya kame to ita ce ake ce mata alhilmu shi yasa ittasafa Allah ta'ala bi sifatai alhilmi was-sabr inna Allah halimun sabur Allah madaukakin sarki yana da sifa ta alhilmu yana da sifa ta as-sabr as-sifa as-sabr ta fi sifatu as-sabr ta fi sifatu al-hilmi sifatu al-hilmi wasila ce zuwa ga sifatu as-sabr haka mafi yawancin malaman ilmu suluk suka yi bayani akai kamar al-Imam al-Qayyim a cikin littafinsa sa Madarij as-Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai manzilatul hilmi da ya ware ya magana akai sannan kuma akwai manzilatul sabri da a cikin wannan littafin nasa madarijus salikin manazil ne guda 80 ya tattara su wato ababen da mutum zai riƙa bi yana gyara zuciyarsa har ya kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya so shi ya zama waliyin Allah kuma Allah ya shigar da shi aljannarsa to daga ciki ya kawo alhilmu kuma ya kawo asabu to shine wannan iyaka wannan latifa ce lugawiyya idan ka ce in ka ce haluma yahlumu in ka ce haluma yahlumu karuma yakhumu kenan to shine wane ya zama mai natsuwan kama kai mai mallakar zuciyarsa ko ka ce kai tsaye kawai mai haƙuri haluma yahlumu karuma yakhumu amma idan aka ce halama yahlumu babin sa fara yanzu to ya zama kenan yi mafarki halama yahlumu shi a ce halamal gulamu ai fara baligan kenan ko to bambancin su kenan in an ce haluma yahlumu min babu mai yakrumu to yana nufin ne haƙuri idan kuma ka ce halama yahlumu babin sa fara yanzu shi kuma me mafarki to haka mutum zai bambance su amma duk ana jam'in su haka in ka ce alhilmu da alhulmu alhulmu shine mafarki alhilmu kuma natsuwa dukkanin jam'in su ana musu jam'i ne da ahlam qalu adghasu ahlamin ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimi kaga sai Allah ya faɗi mufaradin sa sai ce fa idza balagha al-atfalu minkum al-hulma فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الحلم شيني في إلنسا حلم يحلم أما الحلم في إلنسا حلم يحلم من غاني أي توني إنا مسو إنا إنا كودا كي إنا إنا مسو حقولي أما سو أي تنوو تافكي من كل ونن دنجل ناوا قال شي منزان الله صلى الله عليه وسلم يباشي أمسا شيء la in kana kamata qulu in dai abin da ka faɗa haka yake yadda ka faɗa cewa kullun kishiyar abin da kake musu suke ma kana musu rana su kuma suna maka dare in ya kasance haka ne to ka annama tusiffuhumul malla ka annama tusiffuhumul malla aikin da kake yi to kamar kana kana shayar da su toka ne to almal almallu ramat almallu arramat toka kenan to tusiffuhum kana ciyar da su ko kana shayar da su toka malamai suka fassara suka ce wato kana kwankwada musu ko kuma kana ciyar da su tokan wuta wato su suna cin toka kenan ta wuta sannan wala ya zalu ma'aka min Allah zahirun alaihim sannan ba zai gushe ba kana samun mai taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala a kansu Allah zai ci gaba da taimakonka a kansu domin kana kyautata musu su suna munana maka ma dumta ala zalika matukar ka kasance a cikin irin wannan yanayin kun ga wannan hadisi yana nuna mana fallar sada zumunta kuma falalar sada zumunta zumunta ana nufin mutumin da aka yanke masa shi ya sada manzala sama a wani hadisi yake cewa ba mai sada zumunta bane mai ramawa sai an masa sannan yayi mai sada zumunta shine alladhi yasilu man yaqta'uhu shine wanda yake sada zumunta wanda yake yanke masa wani bai je wajenka ba kai ka je wajensa wani bai bugo maka waya ba kai ka buga masa waya to kai alwasil din ka shi a wurin Allah kai ne kake da daraja kuma a wajen mutane mutane za su maka shaida cewa kai mutumin kirki ne kullum abin da kake yi shine kana sada zumuntar mutanen da suka zama su suna yanke maka sai dai akwai badi na kiyaye mutunci idan ya kasance akwai nau'i na walakanci wasu dangin bayan su ba za su ziyarce ka ba sannan kuma idan ka je wajen su sai ya zama kuma sun walakanta ka to anan kuma ba a ce kai musu ziyara ba akwai hadisi manzal su ya ce laisa lil muslimi an yudilla nafsahu bai halasta ga musulmi ya zubar da mutuncinsa bai kaskantar da kansa wannan kare kai ne amma waɗanda suka zama zuciyarsu bata kai ga haka ba su dai ba za su ziyarce ka bane amma an ka ziyarce su kuma suna jin daɗi to ka ziyarce su sai ka zama wannan alkhairin a tare da su kake حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شحاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن أوف وأن تابعي حديث يا سيدنا عبد الرحمن بن أوف رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة كو ɗaya daga cikin mutanen da aka musu bishara da aljanna sayyidina abdurrahman akwai hadisi da ake ruwaitowa hadisi ne mawdu'i ya shahara a bakin mafi yawancin mutane cewa wai sayyidina abdurrahman bin auf zai shiga aljanna da rarrafe هذا الحديث لا يصح سندا ومتنا هو ساقط الاعتبار hadisi ne bai tabbata ba mawdu'i hadisi ne na ƙarya ya za'i wanda manzon su ya ce dan aljanna ne shi ya lissafa shi sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yace da zai yi istikhlafi kamar yadda sayyidina abubakar ya istikhlafi to abdurrahman ibn auf zai zaba da zai nada wani yace in ya rasu shi zai zama khalifa bayansa ba kaman yadda ya kafa shura ba yace to da abdurrahman ibn auf zai wai abin da suke kawo wai saboda wai yawan dukiyarsa wai na da shi ta mafarki ta ce ta gan shi zai shiga aljanna da rarrafe shi kuma ya ce sai ya shiga da kafarsa to hadisi ne la yashifu so tari zaka ji mutane huwa mashhurun an al-alsina ya shahara bakin mutane amma hadisi ne da malaman hadisi suka ce saqidu li atibari sanadan wa matnan la yathbutu sanaduhu wa la yathbutu matnuhu da matanin da sanadin dukkanin su ساقط الاعتبار يتي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة عليه السلام يناتي وقال الله عز وجل ألا مدوك تنسركي يا فتا الحديث القدسي كينا ما أسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من غير قرآنه شيني التعريف المختصر الموجز للحديث القدسي ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى ربه من غير قرآن ما قرآني بني من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي ألا ياتي أنا تمس الحديث القدسي نسبة إلى القدس القدس النزاهة والطهارة وهي صفة لله تعالى صفة الله تيكو القدس الأيدة جتشن سونا ينسى لسفوفنس أقوي القدوس لنفس القرآن ko? Allah ya ce, Anar Rahmanu ni ne Ar-Rahman. Allah ya ce, Anar Rahman ni ne Ar-Rahman. Malamai suna tattaunawa akan meye Ar-Rahman. Ar-Rahman dai suna ne na Allah subhanahu wata'ala da ke nuna tausayinsa ga bayinsa. Sawa'un ka fassara shi da tausayin duniya ko ko ka fassara shi da tausayin lahira. sifa ce daga cikin sufofin Allah ta'ala Allah ya siffanta kansa da ar-rahman sannan ya siffanta kansa da ar-rahim dukkanin su madda su daga rahima ra'un ha'un mimun wa ana khalaqtu rahima kuma ni ne na halicci zumunta washtaqaqtu laha min ismi sannan kuma ni ne na tsago mata suna daga sunana sunanta arrahim sunan Allah arrahman rahman kaga istiqaqi ɗaya ne madda ɗaya ce ra'un ha'un mimun faman wasalaha wasaltuhu duk wanda ya sada zumunta to ni ma zan sada shi zai sada shi zuwa ina zuwa aljanna wa man qata'aha batattuhu duk wanda kuma ya yanke zumunta to ni ma sai na yanke shi albat in an ce albattu ko albatat ko albaituta yankewa ce duk wanda ya sada zumunta Allah subhanahu wata'ala zai sada shi zuwa aljanna wanda kuma ya yanke zumunta Allah subhanahu wata'ala ya alkawari shi kuma zai yanke shi ba shi ba aljanna kun ga ashe sada zumunta tana da girma kenan sada zumunta na da girma a cikin addinin musulunci Allah da kansa ya faɗi ya ce sunansa ar-Rahman sunan zumunta ar-Rahim kuma daga sunan Allah ar-Rahman ar-Rahim aka yi ishtiqaqin sunan ar-Rahim kun ga akwai sirri da Allah madaukakin sarki ya hada su yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi sai ce wal arham eh ku ji tsoron Allah wanda ake gama ku da shi wal arham sannan ku ji tsoron zumunta wa wattaqul arhama la taqta'uha ku ji tsoron zumunta ita ma kar ku yanke zumunta ko kuma wasu malaman tafsiri suka ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da ake gama ku da shi kuma ku ji tsoron zumunta wacce ake gama ku da ita ake ce muka dan zumuntar mu kai mun kaza a jahiliya wasu ka ce nan hikaya ce aka yi a game da abin da ake yi a jahiliya mutum sai ya zo ya ce dan zumunta kamun kaza wannan yana nuna mana da fallarta da zumunta a cikin musulunci الشيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله a cikin wani littafin sa dan karami mun taba karanta shi anan makarimul akhlaqi yace silatul rahim din nan na daukar abubuwa da yawa akwai man tasiruhu bil ata'i akwai manta tasiruhu bil ziyara akwai man tasiruhu bil mukalamati al akwai wanda zaka yi masa zuma yanzu kana da dan uwa America ko kana da dan uwa a China kaga ai ziyara za ta maka wahala ko amma akwai waya ai kaga tafsiluhu bi ne bil mukalamati al-hatifiyya sannan hunaka man tasiluhu bil ata'i wanda bashi zaka rika yi sada zumunta ka je da kafa sannan kuma in ka je ka bashi ba kawai ka je ba kandas ba bayani in ka je kuma kai wani abu da akwai wanda shi fa ba zai farin ciki da zuwan ka ba haka nan kawai dan ka zo shikenan a gaisa to fa bai yi ba ka zo haka nan ba komai ya kamata a ce ka zo da wani abu حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أثمان بن المغيرة عن أبي العنبش قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن الو... آه، في, في الوهط يعني عرضا له بالطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إسبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu ko man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu laha lisanun talqun dalqun yawm al-qiyamah hadisi ya tsaya wajen uh, Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr ibn al-As uh, shine aka shiga wajensa Abu al-Ambas tabi'i ne yace dakhaltu ala Abdullah ibn Amr na shiga wajen Abdullahi ibn Amr ibn al-As ɗaya daga cin al-abadil al-arba'a al-muqsirun min riwaya ɗaya daga cin Abdullahi Abdullahi guda hudu waɗanda suke da yawan riwaya Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Amr ibn al-As Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Mas'ud baya cin al-abadil arbaa li'annahu asannu minhum ya fi su dattijantaka shi baya cikin su ba ta ansu bane ba yaro bane Abdullahi bin Mas'ud sannan kuma rayuwarsa ba ta yi tsawo kamar tasu ba shi yasa shi Abdullahi bin Mas'ud malamai suna lissafa shi ne cikin al-mutawassituna fi riwaya dan tsaka tsaki a riwaya amma kuma yana cin al-muqsiruna min al-futiya akwai tikihu amma yawan riwayar sa bata kai ta waɗannan mutane guda goma sha ɗayan ba farko mutum bakwai mutum bakwai su ne su ne a saman farko sannan kuma sai a ƙara hudu sai su zama sha ɗaya amma asali su bakwai ne al-muqsiru min riwaya a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal muqsiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar har zuwa na Aisha to Abdullah ibn al-Ash yana cikin su ce dakhaltu ala abdullahi ibn amr fil wahab na shiga wata gona da ake ce mata alwahatu na shiga wajen sayyidina abdullahi ibn amr ibn al-as na shiga wajensa yani ardan lahu bi ta'ifi ana nufin yana ne riwaya yana nufin shi shi shi shi abul ambas yana nufin wata gona da shi abdullahi ibn amr ibn al-as yake da ita ita wannan gonar a ba'if take ba'if gari ne daga cikin garuruwan biladul hijaz in an ce biladul hijaz tun a wancan lokacin ma ana nufin garuruwa uku ne maka madina ba'if wani qur'ani malamai suna malaman tafsir suna cewa da Allah ya ce wa qalu laula nuzila alaihi alquran ala rajulin min alqaryatayn alqaryatayn sai su ce makkata wa sannan ta'if ai shine garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira duk da tafasil din kai hijirar isnadin riwaya na da rauni amma dai tabbas wani abu mai kama da an yi ma manzo Allah sama wauta a garin Ta'if lokacin da ya hijira ya tabbata amma tafasil din ga yadda aka yi ga yadda aka yi to riwayan suna da rauni to gonar ta sayyidina Amr ibn al-As sayyidina Amr ibn al-As shine fatihu Misr ko shine gwamna shine wanda ya buɗe garin Masar ya zama kuma shine gwamna na farko da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya nada shi a matsayin gwamnan Masar to ɗansa mun san shi Abdullahi a riwaya an san shi shine kafirul ibada ko ya kumun laila kullahu wa ya sumun nahara kullahu eh to shi ya gaji gona to shi ne abul ambas almajirin sai ce ya shiga wajensa faƙala sai ya ce a ƙafa na nan na nabi sallama isba'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mana yatsansa ya hada mana sa ai dama al'ataf na nufin ka hada wani abu da wani abu ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahim ita zumunta shajnatun wata jijiya ce Minan rahmani daga Allah subhanahu wa ta'ala jijiya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta jijiya ta bishiya irin bishiyan nan mai har haɗewa man yasiluha yasiluhu duk wanda ya sada zumunta to shi ma Allah zai sadar da shi ga aljanna wa man yaqta'uha yaqta'uhu duk kuma wanda yake yanke zumunta to shi ma Allah ta'ala zai yanke shi daga shiga aljanna ba shi ba shiga aljanna laha lisanu qalqun Allah ya yi mazumunta harshe ɓalkun wanda yake mai fasaha wanda baya karyewa harshe ne wanda yake daliq harshe ne wanda yake mai fasaha duk wanda ya yanke ta to ta san shi kuma za ta iya mai da bayani ba ba ba wa huwa fil sami ghayru mubin ba ce ita ba huwa fil sami ghayru mubin fil ghayru mubin ba eh, mata su su ne to ita in sun zo su ne qur'ani yace in sun zo in an zo ana musu ba su iya mai da magana sai kuka hmm. ita ita aka cuta amma ba za ta iya magana ba sai ta kuka zalqun da talqun da zalqun kusan ma'anar su daya iyaka wasu malamai masu bin diddiki idan suka ce lisanun talqun shine lafazi harshen da ke fitar da lafazi babu lakna babu lasga babu ta'ata babu fa'afa'a wato lafizza na fita sanka sanka sai ce lisanuhu talqul harshen sa baya da matsala baya tarewa duk kalmar da zai faɗi to zai faɗe ta za a ji ta ta fito sak ba kuskuren haraji. in sun ce kuma zalqun zalaqa to shi kuma harshen da ke fitar da kalmomi masu fasaha masu ma'anoni masu kyau idan at-talaqa na komawa zuwa ga me na komawa zuwa ga al-alfaz az-zalaqa na komawa zuwa ga me zuwa ga al-ma'ani to an samu irin waɗannan malaman masu bin dindiki suka faffas suka bambanta amma kawai ba ka son ka sha wahala zalukun zalukun harshe kawai mai fasaha harshen da ke fitar da magana tanka tanka harshen da bai sarewa. to Allah ya halittan ma zumunta wannan kaga ba za ka kada ita ba kenan a musu a gaban Allah yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama to wannan dai hadisi na nuna mana mahimmancin sada zumunta da kuma tsoron da ake ma mutumin da ya kasance na yanke zumunta haddathana isma'ilu qala haddathani sulaimanu an muawiya ibn abi muzarrid an yazid ibn rumana an urwa ibn zubair an aisha radiyallahu ta'ala anha wannan hadisi ya tsaya ga sayyiduna urwa ibn zubair urwa ibn zubair almadirin na aisha ne kanin abdullahi ibn zubair ne dan na asma'u bintu abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimu shajnatun min Allah ai zumunta wata jijiya ce daga Allah man wasalaha wasalahu Allah duk wanda ya sada ta to Allah zai sadar da shi ga aljanna wa man qata'aha qata'ahu Allah duk kuma wanda ya yanke zumunta shi ma Allah subhanahu wa Ta'ala zai yanke shi ba shi ba shi ga aljanna domin ya ci wani hakki daga cikin haƙƙin 'yan uwansa zalunci ko kamar yadda za mu gani a cikin alwabil sayyid al-imam al-qayyim ya kasu yana da dawawin guda uku akwai diwanun la yaghfiruhu Allah akwai kundin da Allah baya yafewa na zalunci in aka je lahira in aka fito da kundin nan mutum yana cikin azzaliman wannan diwanin an rubuta sunan shi a cikin wannan rijista to ba shi ba aljanna har abada zulmu shirki kenan inna shirka la zulmun azim sannan kuma akwai diwanun la yad'u Allahu minhu shay'an bal yastawfihi akwai kundin da Allah madaukakin sarki shi kuma bai bari wancan bai gafarta nan kuma bai barin wani abu gabaki zai sai ya tattaro sai idan ka raddul mazalim idan ba a yi raddul mazalim a duniya ba to innama hiya alhasanatu was gi'atu. sai a ɗibo ladar mutum a ba wancan in sun kare sai a rika ɗibo zunuban waɗanda ya zalunta sai a lafta masa sai a tafi da shi wuta shi kuma diwanun yaghfiruhu Allah ta'ala ko kuma la ya'ba'uhu Allah shine shine shine shi kuma zulmul insani nafsuhu mutum ya zalunci kansa mutum yana jin bacci ya ƙi yin bacci to kaga wannan Allah ba zai kama mutum Allah ba zai kama mutum da shi ba sosai mutum yana jin bacci ya ƙi cin bacci mutum yana jin yunwa ya cin abinci da sauran wannan duk zulmul insani nafsahu ne mutum ya zalunci kansa to alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mun faɗa mun ce littafi bi zamu yi